Alƙalan kotun kolin Najeriya sun baiwa duniya mamaki bayan da suka sanya kafa suka yi fatali da hukunce-hukuncen da kotun sauraron kararrakin zabe da ta ɗaukaka ƙara suka yi wanda ya kwace wa abba nasarar da tun farko hukumar zabe ta bashi alƙalan kotun kolin sun ce akwai lama a cikin hukunce-hukuncen da kotunan suka yanke da farko kuma babu yadda za a yi su zuba idanu suna kallon wannan gagarumin kuskure ya wuce tun da dai ai su ba makafi bane a don haka sun dawo da injiniya abubakar yusuf ƙuri'unsa dubu kimanin ɗari da sittin da biyar da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta ɗebewa abba tun da farko alkalan sun ce sun jingine nasarar da kotunan da suka gabata suka baiwa jam'iyyar apc ta dr nasiru yusuf gawuna kuma ma kada su sake jin an tayar da wannan magana ko da teburin mai shayi ne saboda kuskuren da kotunan biyu da suka gabata suka yi dama dai injiniya abba kabir yusuf shine ya lashe zaben gwamnan jihar da ƙuri'u sama da miliyan ɗaya kur'un da ake ganin kakaf Najeriya babu wani gwamna da ya taɓa samun makamantansu a tarihi. To amma duk da wannan hukunci magoya bayan da ta Gawuna waɗanda a watannin da suka gabata suka yi ta mafarkin ganin gwanin nasu a gidan gilas sun bayyana wa DCL Hausa martaninsu akan wannan hukunci. Ni saraki sakataren kungiyar ayi gawuna dan Allah Ah, za ka ji yanayin jikin nawa yawa gashi nan gashi nan dai amma dai mu dama abin da muke fata gurin Allah shine ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a gare mu gabaki ɗaya mu al'ummar jihar Kano to tunda wannan nasarar Allah bai tabbatar mana da ita ba za mu yi dako gaba insha Allahu so wannan ba wani abu bane ina fatan mutanen mu da matasan mu za su kwantar da hankalin su za mu koma addu'an nan da muka ci gaba da yi da wadda muke yi a da na Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi to wannan zaɓin nan da Allah ya tabbatar wa wancan gidan wannan mulkin to mu a gurin mu shine mafi alkhairin mu yi addu'a tunda mun yi addu'a mafi alkhairin kowa ya kwantar da hankalinsa dan Allah mu ci gaba da addu'a da wannan hukuncin da yi siyasar kwankwasiya ta gara samun ƙarfi a jihar Kano kuma tuni magoya bayan jam'iyyar suka fara murna tare da yi wa juna farin cikin tsallake siradin da ya so ya yi awon gaba da nasarar da INEC ta ayyana musu tun da farko. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah a bisa nasarar da ya nuna mana dama kuma nasara ta mace. To mun gode wa Allah, mun gode wa Allah sosai da sosai kuma Allah ya shiga lamarin abba gida-gida da ya nuna mana wannan nasara dama kuma nasara ta mace. To alhamdulillahi kuma ya wuce kuma Allah ya ƙara mai lafiya da zama lafiya Allah kuma ya bahi na kusa da yau za su taimake shi za su karfafe shi akan wannan aika da ya dauko na alkhairi wanda kowa ma ya san aika na alkhairi ake ko dan adawa shi ya sani kowa saboda abin a fili yake duk abin da ya kamata abu ya yi shi yanzu kurin mu riba kafa ci za mu ci ba za cika mana ba mun sani Allah baka ce mana kuma shi mana a lokacin da ba mu da kowa sai shi din suke da federal government a lokacin suke da gamna suke da house of assembly suke da house of representatives suke da commissioners suke da 44 local, local government chairman suke da sass suke da mds da duk wasu cabinet a gwamnati amma allah ya nuna musu ikon ya nuna cewa shi ke ba da mulki ga wanda ya so a sanda ya so ya karba ya ba wa injiniya abubakar yusuf gwamnan talaka balarabin gwamna sannan a hakan kuma suka fito suke jayayya da Allah suke kokarin ganin sai sun kwace nasarar injiniya Abubakar Yusuf shi kuma Allah ba haka yake ba Allah idan ya riga ya baka ya riga ya baka babu wanda ya sai kwace ni dan asalin jihar Katsina ne wallahi ina rantsuwa da girman Allah a matsayina na dan jihar Katsina saboda wannan farin cikin na yi ma Allah alkawalin da izinin Allah zan yi azumi guda biyu na godiyar Allah alhamdulillah to yanzu ko ina makomar dr Nasir yusuf gawuna da jam'iyyarsa ta apc kenan ga babban lauyan najeriya farfesa lawan yusuf ari sun Nasir yusuf gawuna da magoya bayansa sai dai su yi haguri domin ba a ɗaukaka kara daga wannan hukuncin kotun koli sai dai su yi haguri su jira kuma bayan shi gwamna abba kabir yusuf ya gama wa'adinsa na shekara hudu idan an zo zaɓe bakwai. idan nasiru yusuf ga wani yana da sha'awar yin takara sai ya sake fitowa kuma ya yi takara ya gwada sa'arsa amma lallai ba wani abin da za su iya yi sai dai ya sulungu kaddaran hakan da faru a yanzu dai za a zura ido don ganin irin salon da siyasar jihar kano za ta ɗauka bayan wannan hukunci da aka kwashe wata da watanni ana jiran zuwansa